يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون كو يا ادم حقيقه mun sanya muku tufafi sun zama dole a kanku don suturta al'aurarku, sannan muka sanya muku tufafi na ƙarin kwalliya, kuna ado da su ga mutane, amma tufafin tsoron Allah wanda shi ne aikata abin da Allah ya yi umarni da shi, da nisantar abin da ya hana su ne mafi alheri daga tufafin da ake gani. Wannan abin da aka ambata na tufafi yana cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna ikonsa ko kwawa azantu da ni'imar da ya muku, ku gode masa.